a cikin wannan jirgiyar tattaunawa wanda muke yi da muka yi ke da suna hajji kiran Allah domin mu ƙara tunatar da 'yan uwanmu waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddari wato za su samu damar sauke farashin aikin hajji a wannan shekara ta hudu da arba'in da shida Allah sarki muke roƙo ya karɓa musu tare da mu baki ɗaya idan ba a manta ba mun yi tsokaci a darussan da suka gabata game da muhimmancin mutum ya kyautata niyyarsa a wajen wannan aiki da zai je ku tuna wancan aya na suratul baqara da muka yi mana ishara Allah madaukakin sarki ce alhajju ashhurun ma'lumat aikin hajji ibada ce da ake yi a wasu watanni sanannu faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj Allah ya ce duk wanda ya yi niyan zai je ya sauke wannan farali zai sani cewa babu ainihin wato a wani abu na farkonsa kada ya je wani abu na fasikanci kada kuma ya je ko da jayayya ne wannan na da muhimmanci duk wanda zai je aikin hajji kada ya kuskure ya sa wa ranshi zai yi wani abu na sabon Allah tunanin sabon Allah kadai a wajen ibadan aikin hajji laifi ne ne girma Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin duk wanda ya tunanin zai je wani barna mu nuziku min azabin alim ta haka ba a san mutum ya sa wa ranshi cewa zai wani abu na laifi komai kankanta shi ka sa wa ranka ibada za ka yi kuma za ka yi shi domin Allah da ka yi ƙoƙari ka kyautata wa al'umman da za ka haɗu da su a can mutane ne daga ko'ina za ka ji halaye mabambanta to ana son ka je da haƙuri hadda na gurbe wato ka je da extra hakuri duk abin da aka yi maka ka yi hakuri ina fatan jama'a gane kai ma akwai yiwuwar za ka yi ma wani wani abin shi ma haka zai yi hakuri da kai da haka jama'a ba a yin barna a can amma lil'asafi sharif akwai al'umman da shaidan baya bari su ainihin wato je su dawo lafiya sai ya sa su yi barna wasu su daki wasu wasu su cuci wasu wasu tattaki wasu Allah ya kyauta wata hasata za su Allah ubangiji ya tsare mana imani da haka Allah madaukakin sarki ke cewa fala rafata wala jidala wala kusuqa fil hajji Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah duk abin da za ku aikata na alkhairi to Allah ya san shi sai ce wa tazawwaju kowa ya rike guzuri da zai je da shi guziri na abin da za ka kashe amma mafi alkhairinsu Allah ya ce inna khairar zaji a taqwa in ga ya ƙara kawo maganar takawa saboda ibada za ka je ni da haka ka sa wa ranka cewa duk abin da Allah yake so za ka yi shi iyayenka abin da Allah ya hana za ka bar shi gabaki ɗaya Allah yake inna khairaz zadi at-taqwa yace fattakuni ya ulil albab da haka ku kiyaye ni ku bi dokokina ku bi umarnina ya ku ma'abota hankali Allah ya sanya mu cikin su sannan abu mafi muhimmanci shi ma har ila yau da ya kamata mu ƙara tunatarwa game da batun ah, istifa'a da aka ce duk wanda zai je wannan aiki na ibada ya tabbatar da cewa daga kuɗin halas shi ne zai wannan na daga cikin abu mai muhimmanci domin duk wanda ya je da kuɗin zalunci ya tana da cewa inna Allah ta'ala tayyibun Allah madaukakin sarki ne tsarki ne la yaqbalu illa tayyiba wallahi duk abin da ba mai tsarki ba Allah baya karba akwai waɗanda za su je da tunanin cewa ai ko da yayi zalunci an ce in mutum ya je ya dawo za a gafarta mushi to ai tun kafin ka je Allah bai karɓa ba shine abin da ya kamata ka sani idan kaga Allah ya karɓa aiki to mai tsarki ne to ba zai yi ka je da ainihin wato dukiyar zalunci ba ka zalunci talakawan ku, ka zalunci wasu al'umma ka kwace su ka yi kidnapping wasu ka tattara kuɗaɗensu saboda sun biya fansa ko ka tura wa wasu ɗan uwanka ko ka wannan Allah madaukakin sarki ba zai karba ba Allah ya sa mu dace da haka mai kokari mu je wa da Allah da dukiya tsarkakakke wannan ya fi kusa da ainihin wato aiki da zamu yi Allah mu da cikin sarki ya karba to yayin da mutum ya ainihin wato isa kaci kamar yadda muka ambata mana su a darasin da ya gabata abu na abu mafi girma da ake yi a wajen shine sanya ihrami shine ake cewa ɗaukan harama wato yanzu ne zaka fara ainihin wato shiga aikin da ka je yi gadan-gadan daga nan ne ba wasu ke cewa mutum ya yi harama wato ya shirya tsab zai fara abin da yake a gaban shi to me ake yi a wajen yayin da ka isa za ka yi wanka a wannan miƙati da muka ayyana mun ba da bayani game da waɗanda za su samu uzurin ba za su iya sauka a nasu miƙatin ba musamman na juhuba suna iya yin wannan tun a gidajensu ko a garinsu ko kafin dai su kai a saman wajen a cikin jirgi sai su ɗauki tarbiyya to idan mutum ya yi wanka ana son ka yi wanka da niyyar ibada ina fata an fahimta sannan kana buƙatar aske gashin hammata da askin mara duka ka aske in kana buƙatar ainihin wato ka yi askin kanka duk da anan ba a son mutum ya askin kai saboda akwai aikin aski da za ka yi in ka ji to gashin kai shi ana son a ainihin wato bar shi amma ka yanke farcenka domin dalilin da ya sa kake duka gyaggyara waɗannan kana da bukata daga sadda ka sanya ihrami to babu sauran taba wani abu a jiki. babu yankan farce babu askin mara babu kira wani gashi a jiki ko wani fata Allahumma sai inda lalura za mu zo mu ji idan na lalura ne babu komai domin a menene ka'idan addini na taisir da kuma la ba a kuntatawa a cikin addinin nan da haka inda bukata an kai wani gashi ya balle kana cikin taje kai wannan duk ba komai amma almuhim ka aske gashin hammata da mara ka yanke farce sai kai wanka idan kai wanka kana iya shafa turare a jiki wannan ya keɓanci namiji turaren da mace za ta iya sawa shine irin turaren da mata ke sawa na jiki wanda yake kashe a warin jiki ko na abu makamancin haka amma ba irin na maza kamar yadda suke sifantawa su ce mara launi amma mai ƙanshi su mata nasu yana da launi amma bai da ƙanshi mai ƙanshi da haka idan ka sanya wannan turare to abin da ya rage shi ne sai ka ainihin wato ɗauko wannan fallon ihrami guda biyu sai ka ainihin wato yi kwarjalle da ɗaya sai kuma ka yafa a cikinka to kana yin wannan to abin ya rage maka sai yin a talbiya jama'a fahimci wannan da ke ko ku kiyaye jama'a shi kayan ihrami din ba a shafa mishi turare ko a turara shi turaren hayaki a'a duk wani abu da kake bukata ka sa a jikinka kafin ka dora shi jama'a gano wanda ke daga sadda ka dora shi to babu ainihin wato dama yin waɗannan abu in ko ka kuskura kai to kayi kayi laifin da sai kayi kafara kafara kuma shine yanka a matsayin fidiya kenan to yayin da mutum ya gama sanya wannan kaya ya shirya tsaf ya tabbatar da babu safan hannu babu na kafa takalmi ma da zaka sa ya zama ba kofi bane ma'ana kada ka sanya takalmin da zai rufe idan kafanka duk wani abu da zaka sa to sai ya fitar da idan kafa yasa zaka ga ake recommending kamar slippers ko sandals wanda baya rufe idan kafa akwai wasu al'umma da zaka ga suna wani abu za su sa kufin amma sai su wani rami haka a wajen idan kafan gefe guda biyu wai saboda idan kafan ya fita Sannan ba daidai bane gaskiya ina fata an gane Allah ya sa mu dace to yayin da mutum ya gama wannan ya sanya ihrami a namiji kenan su ko mata di yadda shari'a ta ce su sitirta jikinsu haka nan za su sa kayansu babu wani exceptional kaya da mata za su sa babu wani launi na musamman da ke sun sa da haka kayan da ta saba sawa za ta sa sannan ta ɗauko bangaje da hijabinta ta rufe jikinta gaba ɗaya sai dai ita ma babu ɗaura wani abu ƙari kan wannan ainihin wato hijabin kamar niƙabi ko takunkumi ba a sanya face mask ko nose mask shi ma sai illa da lalura ku kiyaye duk wannan jama'a idan mutum ya gama wannan tsaf to ana son ka miƙe a tsaye sai ka fuskanci alƙibla kamar za ka tada sallah to anan ne sai ka faɗi kalman talbiya ga wanda zai yi tamattu'i sai ce labbaik Allahumma umratan tunda umra zai fara yi ko labbaik Allahumma umratan mutamatti'an biha ila al-hajj kamar yadda muka ce manzon Allah ya faɗaitar da lalle lalle a koma yin tamattu'i saboda saukin da yake ciki za mu ji shi insha Allah a cikin bayanin yadda ake aikin haji wanda kuma zai yi kirani to shi sai ya ce labbaik Allahumma umratan wa hajjan ko labbaika Allahumma bi umratin wa hajjin ina fata an gane wanda kuma aikin hajji kadai zai yi shi kawai dama zai ce labbaika Allahumma hajjan mun gane ko wanda shi ke a lokacin aikin hajji zai shiga to yayin da mutum ya faɗi wannan shi kenan ya ɗau harama kenan da yanzu duk waɗannan hukunce-hukunce da ake bayani na cewa wanda ya ɗau harama to yanzu san hau kan shi ina fata gane babu rufe kai da hula babu rufe kai da rawani a kayan ihramin shi ba kaya ne masu kwana a jiki irin wannan ba ma'ana irin wanda ake tsinkawa masu lungu da sako haka a falle ne kawai an fahimta ko a wasu malaman ce suna cewa kada ya zama kayan da yake da dinki a jiki sai dai wannan dinkin idan ya zama irin na kayan sawa amma misali wanda ya zo da fallan kwallon zani da ya yi mishi karanci sai aka je aka dasa wani kwallon ya ƙara fa'i kaga wannan an yi ɗinki amma ba irin nan mai kwana ba babu laifi ina fata an gani to daga nan kawai sai mutum ya fara faɗin kalman labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak haka ake san a rarraba kalmomin gida hudu ina fata gani labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk anan ake tsayawa la sharika laka ina fatan jama'a gani amma kaga wanda aka saba zaka ji innal hamda wan ni'mata laka wal mulk an rikirkita larabcin inda ka san me ka fadi Allah ya kyauta to daga nan abinda mutum zai ci gaba da faɗi kenan daga cikin sunnan yin wannan talbiya shine a bayyana ake kuma a bayyanan ma mutum ya ɗaukaka murya haka sahabbai suka yi aka ce a lokacin da sahabbai suke yin talbiya idan akwai wani gari a gabansu kafin a hango su muryar su yake fara kisa wajen da haka ba abu ne wanda za ka rika yi na kai za ka yi wani gayu a ibada ne kawai kuma ka fara za ka yi shi a bayyane kana ɗaukaka murya in ka gaji ka dan huta ina fata an fahimta amma in ba haka ba ana sa a ci gaba da ɗaukakan murya musamman duk sanda aka zo wani wajen hawa to ana son lallai ka ƙara ɗaukaka murya wajen yi hakan an zo gangara wannan na daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta kuma har yayi bayanin annabawan da suka gabata kamar annabi Musa alaihi salam shi ma haka ya rinka yi a lokacin da Allah ya kiraye shi zai yi munajati da shi zai hau wannan dutsen Saina ya rinka ɗaukaka murya kuma yana daga cikin sha'ira na aikin hajji jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-hajj wal aqu ana daukaka murya ne sosai fa jama'a jama'a kun fahimci wannan da kyau ko da haka wannan sha'ira ce daga cikin sha'ira na aikin hajji wannan ihramin jama'a babu wata sallah da aka sunnanta mutum yayi dan ya sanya ihrami babu zaka ga wasu sun sanya ihrami sai sun je sun yi wani nafila raka'a biyu wannan ba daidai bane saboda shari'a ba ta shari'anta ba amma da a ce sadda ka gama sanya ihrami yayi daidai da lokacin sallah to sai kai sallan da lokacin ka yi kafin ka dau harama haka manzon Allah yayi domin Annabi sallallahu alaihi ya sallaci sallah a zahar daga nan sai ya ɗauki harama an fahimta ko to idan wani lokacin sallah ya riga yayi a daidai sadda kake shirin daukan harama to ka sanya ihramin ka kai wannan sallar bayan ka'idar sannan sai ka ɗauki harama ina fatan jama'a gane wannan shine ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa wannan masallaci da ke Zulhulaifa da ake cewa Masjid Wadi al-Aqiq masallaci ce ne albarka to idan wani lokacin sallah ta riske ka a wajen to an so kai sallah a wajen saboda albarkan masallacin amma kamar da muka ce shari'a ba ta ce sai kai wata nafila ta musamman ba in ba wani lokaci ne da ya dace da lokacin da ake nafila ko wani sallah ka yi shi ba amma ka gane ba ta da alaka da ihramin da kasa jama'an gane wannan ke ko to wannan talbiyar haka za a ci gaba ba a fasa yi sai an shiga garin makka an fara hango gidajen makka daga sadda aka fara hango gidajen makka to sai kai kwatin din shi off jama'a an gane an ga an yi wato daga nan ne za ka tsaida talbiya to kana shiga garin makka yana daga cikin mustahabbi ma'ana mutum ya je masaukin shi yi wanka wankan shigan maka ina fata an gani wannan na daga cikin abin da ke mustahabbi amma in baka samu kai ba babu komai sannan domin jashewa da yadda manzon Allah ya shiga garin Makka ya je kuma yayi umara ko ya je tsawafi annabi yayi ne da safiya ko da rana a lokacin ido na ganin ido da haka malamai suka ce da zaka shiga garin makka da daddare to da abin da ya kamata shi ne ka je ka kwanta ka bari sai gari ya waye sai ka zo kai umara sai ka yi a irin lokacin da annabi yi amma an kayi cikin daren yayi babu dai ko kun fahimta jama'a eh musamman malam al Albani ya karfafa wannan cikin manatikul hajji sa kun san saboda shi yana da kokarin wato ya tsaye da mutane akan irin abin da ake domin nashi shi ne yafi na kowa ko da na wani kan ma yayi daidai Allah ya sa dace to idan ka je ka kwanta din gari ya waye sai kai wankan shiga amma da ihramin ka zaka kwanta kar ku manta tunda ka riga ka san ihrami sannan duk abubuwan nan da aka ce kada ka yi ka kiyaye su kada ka je zaka kwanta saboda kai guzu ne ka nada rawani jini sai ka yi yanka rago ina fata an gane ko ka je ka sanya safar kafa ka ce kai sanyi kake ji a'a amma babu laifi da ihramin ka in kana jin sanyi ka lullube jikin babu laifi wannan kuma an gane wannan ke ko to idan ka je sai ka yi wato kama hanyar zuwa haramin makka ka je ka shiga ɗakin Allah a masallacin Ka'aba ka shiga ga kafar dama kuma yadda wannan ita ce sunnan shiga masallatai ka yi addu'a da ake yi na shiga masallaci kana zuwa sai ka je ainihin wato a inda ɗakin Ka'aba yake a tsakiyar masallacin ka je ka daidaici wato wurin da dutsen hajar aswad yake da hajar aswad a wannan kusurwa ga kofar ka'aba a gefen shi to daga wannan angulfin daga nan ake fara tsawaki ina fata an in ka samu ka iya kaiwa ga wajen ka je ka sumbaci dutsen wanda yana yin wahala irin wannan lokaci saboda cinkoso kuma ka tuna abin da muka faɗi tun farko ba a son ka je ka kuntata wa bayan Allah da haka ko da wajen tafiya ba ana son ka rinka bin mutane a hankali a hankali haka manzon Allah ya ta gaya wa mutane yana cewa ku bi a hankali ku bi junan ku cikin sannu sannu amma ba daidai bane abin da zaka je ka ga wasu har ko kuwa zaka ga suna yi wani ka ga ya bangaje wani wani ya daga wani ya jefar ka Allah ya gyara mana duk wannan ba daidai bane so ka bi mutane a hankali a hankali in ka samu ka kai ka sumbace shi in baka samu ba ka shafa ka sumbace hannunka da hannun dama kana shafawa kana yin kabbara bismillahi wallahu akbar in hakan duk yi ba to daga nesa ka nu kai ishara da hannu sai ka aini wato in kai ishara ba za ka sumbace hannun ba shine irin kaman kayi takbiratul ihram a sallah ka daga hannaye to shine makamancin haka din so daga wannan kusurwan za ka yi sai ka fara kewayawa kana mai baiwa ɗakin ka'aba hannunka na hagu an fahimta ko sannan kana mai ainihin wato kewayawa ta haka dan haka ake yin tsawafi kada ka yi riba in ka riba za ka kai kaɗai kake tafiya ina fata an gane so ta haka ake juyawa sai ka fara kiyayewa daga inda ka fara in ka je ka zagayo ka dawo wajen to ka yi tsawafi ɗaya kenan to haka za ka yi kewayen nan har guda bakwai to da za ka fara bayan kayi wannan kabbarar kewayen farko ana son ka ciro kafaɗanka na dama abinda ake cewa al'izba sai ka sanya wannan zanin da ka yafa ya biyo ta ƙarƙashin hammatanka sai ka ɗora akan kafaɗanka sai ya zama dantsanka na dama na waje wannan shine sunna yadda ake fara tsawafi wannan tsawafin umara kenan kake yi wanda ake cewa tsawaful qudur ko tsawaful hudur da ana kiran shi da wannan to kuma idan da sarari ana son kai wannan tsawafin farko da sassarfa mana kada ya zama kawai kana tafiya ne lububus lububus a ka rinka tafiya kamar wanda yake wani ɗan atisaye haka haka ake son ka rinka a sassarfan nan har ka je ka zagayo ɗaya na biyu shi ma haka za ka yi na uku shi ma haka za ka yi guda ukun farko da wannan hai'an za ka yi kana kammala na uku to ana son ka mai da kafaɗanka ciki sai ka rufe kafaɗinka duka da yin wato zanin da ta yafa jama'a an fahimta to sauran guda hudun sai ka tafi a hankali cikin natsuwa babu sauran sassarfa ana ganewa to me ake faɗi lokacin da ake tsawafin duk wani abu da ya sawaka tun daga karatun alkur'ani shine zikirin Allah mafi girma da ainihin wato tasbihi ko salatin manzon Allah ko hamdala ko hailala ko hauƙala ko duk wani lafazin tasbihi da ka sani kana iya yi sannan kuma kana iya yin addu'a abubuwan nan ana son duka ka haɗa su kai karatu qur'ani gwargwadon abin da ya sawaka kai ambaci Allah kai la ilaha illallah kai salatin manzon Allah kai istighfari sannan kai ta yin addu'a ka yi wa kanka addu'a ka yi wa iyayenka ka yi wa iyalanka ka yi wa ‘yan uwanka al'ummanka ƙasarku da ainihin wato sauran abubuwa da musulmi baki ɗaya a duk faɗin duniya ana son kowa ka sanya shi a cikin addu'a to amma lokacin da ka kewaye fuskar bangon ka'aban na farko kai na biyu kai na uku kaga za ka zo na ƙarshe kenan ko to na ƙarshen nan daga kusurwan farko har ƙarshe to shi ana son ka takaita iya lafazin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar da shi ake son duk sanda ka zo bangon karshe da shi ake son ka rinka cikewa kuma an gano wannan da ko dan ya dace da wancan aya wa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kuma an gano wannan da ko to wannan zaka yi duk sanda ka zo wannan fuskan a dukkanin kewayen guda bakwai da za ka yi sauran kuma kana iya rinka tattazawa kana jijiyawa babu laifi kana cikin tsawafin bukatar yin magana da wani ɗan uwanka ya kama ko wani mutumi babu laifi in yi wannan na daga cikin bambancin tsawafi da sallah amma ibada ce kusan iri ɗaya da sallah da tsawafi abu ɗaya ne an gane wannan da ke ko amma bambancin shi a tsawafi kana iya yin magana da wani ha alaji kuma ashe kun yi so to ya hanya to ina ne masaukin ku ai mu da muka iso to amma kai ya kada a shagalta ai tafiyar kuma a da an dan yi ɗaya biyu sai a ci gaba da asalin abin da ake son yi an gane wannan kyau ko sannan bambanci na biyu a sai ana yin tafiya a sallah kuma kaga a waje ɗaya ke tsayawa to haka za ka yi kai guda bakwai ɗin dan haka idan mutum alwalan shi ta warware a daidai lokacin da yake tsawafin nan to tsawafin ma ya fashi kamar dai da ka san kana cikin sallah kai hutu sallah ta yanke ko ko ka ji fitsari ko bayan gida ya matsayi ka dole ka yanke to haka tawafi ba da haka in ka riga ka yi guda shida kana a na bakwai ɗin ne sai alwala ya warware sun ɓaci kamar da ka san da ka yi raka uku kai hutu sallar ta rubuce gaba daya wasu suna ɗauka cewa a in ya je alwalan ya dawo sai ya ƙarasa ai ba ƙarasawa za ka yi ba takowa za ka yi daga farko jama'a kuma wannan da kyau ko amma inda kana cikin yin tsawafin sai lokacin sallah ya halarto misali aka kira sallah azhar la'asar magariba ko isha ko asuba ga lokacin da ka je wajen to daidai inda kake kawai sai ka tsaya cak ka shiga sahu an fahimta sai ku yi sallan da lokacinta ta halarto ana sallame sallan to daga inda ka tsaya da tsawafin kawai sai ka ci gaba wannan sallar da ka tsaya yi ba ta tsawafin ba an gane ko ka yi uku da rabi to sai ka karasa rabin ka gama na hudu sai ka yi na biyar na shida na bakwai jama'a an fahimci wannan da ke ko da ka gama wannan tsaf to sai ka ainihin wato samu waje musamman inda za ka samu bayan makamu ibrahim wannan ɗan ɗakin nan da aka yi shi da golden kala inda ake cewa kafan annabi ibrahim to sai ka zo bayan wannan sai ka tasa makamu ibrahim ɗan a gaba ga kuma ka'aba a gabanka sai kai nafila raka'a biyar amma saboda cikowan jama'a yana yin wahala mutum ya iya yin sallah a wannan wajen amma za ka ga wasu suna yi to abin da ya kamata kai sai ka samu duk inda sarari ya samu maka a cikin masallacin ne ko can ciki a farfajiyar inda ake tsawafin ne ko daga baya sai ka koma ka tsaya sai ka fuskanci ɗakin ka'aba sai kai kabbara kai nafila raka'a biyu jama'a gane ko wannan shine cikon tsawafin da kai guda bakwai to bayan ka sallame wannan sallah to abin da ya rage yanzu shine sa'ayi wanda kafin sannan ana son ka samu inda ruwan zamzam yake a cikin masallacin ka je ka sha ruwan zamzam ka sha ka koshi wato zamzam na iso kenan ko eh zamzam ma ya zanka zo wasu ma za ka ga sun jika jiki duk daidai ne ba laifi ina fata an gane kana yin wato gama shan zamzam sai ka tafi inda a dutsen safa da marwa yake Ina nan gefe haka a cikin masallacin sai ka tafi wajen sai ka je kai sa'ayi shi ma sa'i bakwai sa'ayin a gurguje ana farawa ne daga asafa sai sa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fara aka ce fara karanta inna safa wal marwa min sha'airillah to sai ka je ka hau dutsen safa don ka tsaya akan dutsen safa ana son ka juyo ka waibo ka kallo ɗakin ka'aba ka hange shi ko baka kalle ka hange shi ba ka dai waigo nahiya abinda aka so shine ka sake hangan ɗakin ka'aba amma wasu saboda yawan jama'a kuma kila bai da tsawo ba zai iya gano ka'aban ba amma dai ka daidai ci ɗakin ka'aban. sai ka ɗaga hannu to a nan ma ana son ka zazzage duk wani guzarin addu'an da ka zo da shi duk wani matsalar da ka san kana son ka roki Allah ka faɗa a wannan. duk wani sako da aka baka na addu'a ka faɗa ina fata an gane amma ba a son ka jima da ka gama sai ka fara tafiya ka tafi marwa to kana cikin tafiyar nan zaka ga wajen da aka sa wasu fitilu koraye ko wasu alamu haka tsakaninsu ana son ka yi sassarfa to duk wannan bayanin sassarfan maza ne kadai banda mata an gane ko su matan da aka ce ba za su daura da kaji ba ko face mask ko safan hannu da makamancinsu inda wata mace za ta fahimci mutane suna ainihin wato sun sa mata ido ana ta kallanta to ba laifi tana iya zazzago hijabinta ta rufe wani bangaren fuskanta tana iya rike fuskan da hijabi amma ba da niqabi ba jama'a an gano wannan da ke ko wannan shari'a ta halatta shi to idan aka gama aka je marwa daga nan ma za a tsaya a ƙara wayiyar a kalli nahiyar ka'aba ko a ƙara yin addu'a a wajen to shi ma tsakanin tafiyar da kake yi kamar abubuwan da ka rinka faɗi wajen tsawafi shi za ka rinka yi a nan ma karatun qur'ani ambatan Allah salatin manzon Allah tasbihi addu'a duk abin da ya sawwaka har ka je marwa to shi wannan wajen sa'i daga safa zuwa marwa shine ɗaya sai ka sake zagayowa ka dawo safa in ka zo safa ka biyu kenan duk sanda ka zo kan zuwa duwatsun ka tsaya ka kalli ɗakin ka'aba ka yi addu'a in ka je ka uku to haka za ka yi wannan tafiyar ɗaya biyu uku huɗu har ka yi guda bakwai kaga ka fara akan safa na bakwai ɗin akan marwa zai Ka kana kaiwa kan marwa ka gama sa'i shi ma kaga kai abubuwa guda nawa kenan uku ihrami tawafi sa'ayi an gane wannan da kyau ko tsakanin safa da marwa to abu sai ya rage maka yanzu kafin ka iya cire ihramin ka shine har kaga inda magana askin ta da muka ce kai rizabi din shi dazu ko to yanzu sai ka fita ka je kai aski zaka ga masu aski a ko ta ko ina an gane ko to sai dai musamman ga sabbin alhazai ka kiyayi waɗannan masu aski in ba haka ba daga nan za a fara saranka akwai wuraren da za ka je kai aski mai sauki amma saboda rashin sanin canjin kuɗi wani da ya je ya ja ce mai riyal goma sai ɗauka naira goma ne in ka fasa riyal goma na za ka sha mamaki ne ko ka samu alhazai da suka san kan dawan garin za ka iya samun inda za a yi maka riyal biyu wani ma abokinka ne zai iya zuwa ya maka yana da kilifa ko wani abu makamancin haka to ba abu ne na gaggawa ba kana iya komawa makan ɗinka hotel ɗinka ka je kai askin a nan amma dai kamar yadda muka ce sai ka askin sannan za ka cire ihraminka to waɗannan abubuwa guda hudu su ne ake cewa umara ka gama umara ke haka shi umara kana iya yin shi ko da one or two hours to ba wani abu ne mai wahala ba to duk wanda ya ɗauko niyyar aikin hajji ta to yanzu yana iya cire ihraminsa sai je sanya kayan gidansa sai ya zama kamar ya zama ɗan gari ke yanzu babu wani aiki kuma a kansa sai dai ta ainihin wato zuwa yana sallar nasan fili ne na fila a ka'aba yana yawon ganin gari yana shiga shaguna yana siyayya ina fata an gane to amma wanda ya ɗauko wato aikin hajji na kirani to shi wannan sam ba zai iya cire irani ba kaga daga cikin mashakka sannan abu na biyu duk wanda zai yi kirani Dole shi dabban da zai yanka to tare za su wuto miƙati ma'ana dole sai ya koro dabban daga wajen miƙati to duk waɗannan abubuwan shine manzo Allah ya nema wa al'umma shi sauki cewa su rinka yin ta masu kuma annabi ya matsa amma tun da dai bai hana ba duk wanda zai kira ni amma to sai ya cika waɗannan sharuɗa idan baka samu daman koro dabba daga wajen harami ba amma yes yana son kai kira ni, akwai kwata a maka ko mina inda ake siyar da dabbobin wajen harin, za ka ga an yi musu maki musamman cewa waɗannan dabbobin ga wanda zai yi kirari ne ba cikin gari suke ba daga wajen gari kenan su sun yi maka aikin korowa kana iya siyan wannan dabban yayi sai dai sun fi tsada ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka ayi hakuri yau mun dan tsawaita saboda muna son mu kammala batun umara ne sai in mun zo darasi na gaba kuma sai mu fara bayanin aikin haji insha Allah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum